subscribe and sign up. Please da yake ba ko subscribe sanarwa don samun da zarar suna Allah mai rahama mai jin kai. Littafin matar aure kashi na takwas. Wani hamshakin Alhaji da ke zaune kusa da shi ya dafa sa tare da cewa maji daɗi. Sunan da suke kiran shi da shi kenan. Ka barata ka sa mata kaza ta ci albarkacinka. Ina cewa ita ce kake bani labari. Saram ya ce ita ce fashigiyar. Ha ha ha ya yi dariya tare da tashi ya zuba ma Husna shinkafa da miya lafiyayya ya ɗauki wani plate ya zuba mata pepe chicken ɗin da ke ta tare sai kamshi yake. Kana ya tsiyaye wani lemo da ke cikin wani glass cup ya ɗora. Da kanshi da ya miƙe yana murmushi ya doso ta. Hannunta ya fara kokarin kamowa da sauri ta kauce tana hararsa. Karɓa ki je ki ce. Kin ji tsuntsuwar Sadam bana so ta ce tana juya bana so ta ce tana juyawa za ta koma ka ji irin ta ko haji kwai? dan Allah ka zo ka ce ka tsumo mai shagali dariya suka fashe da ita kamin ya ce wallahi na so ta ce da ta kwana ihu babu mai kai mata dauki nan suka ce iska koshe, sun kwashi awa daya kamun kowannen su ya zama na tsarara sadan injin nan ya fara aikata masha'a da su sai da suka samu nutsuwa kamun kowanne ya bashi kuɗi suka mai sallama suka tafi a hankali 'yan unguwa suka fara gane abin da sadam ke aikatawa hakan ya sa da su suke Allah wadai da abin da ke faruwa da daman su sun tsane shi suna buƙatar ya bar unguwar saboda gudun lalacewar tarbiyyar yaransu yayin da matasa ke jin za su iya cinna ma gidansa wuta ya ƙone kowa ya huta da ya ja musu bala'i da masifa wasu kuma sukan ce a haɗa sa da hukuma yayin da da dama ba sa goyon bayan wannan ba saboda suna ganin cewa yanda manyan motoci ke kai da komowa a gidansa duk na manyan mutane ne ko an kai shi babu inda wannan zai je bai dawo ba Husna na hango kwance bisa gado ta yi wata bakar rama wayar ta dake gefe ta shiga ringin da ta dauka Husna kina lafiya inna tace mm tace cikin wani yanayi dan bata gane dan bata gane komai Husna Husna ina ta shiga kiranta amma bata iya magana ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un habibi wallahi yarinyar nan bata da lafiya Kada fa ya kashe ta baka ji yanda take magana ba ya shek da ya zuba wata uwar rama sai kasimba da ta cika fuskarsa ya buga tagumi yayi shiru habibi gidan canza ne in ma ya kashe ni ba komai inna da mutuncinki bai dace ki shiga gidan wancan mutumin ba bana so ya miki wulakanci ta ciki ma addu'a nake Allah ya fito da ita yana fadar haka ya tashi ya je yayi alwala ya hau na bilbilu yana roƙon Allah ya ba Husna mafita washe gari Husna na kwance magashiyan yunwa za ta kashe ta da kyar ta iya bude ido ta tashi ta shiga toilet ko tsayuwa ba ta iyawa ruwan famfo ta kafa kai ta sha sosai lokaci ɗaya kuma zuciyarta ta fara tashi ta shiga ƙaƙarin amai amma ba ta yi ba da kyar ta iya dawowa ɗakinta inda ta shige neman kuɗinta don so take ta fita ta samu abin da za ta ci gabaki ɗaya kuɗin ta ɗauka tare da wayarta kana ta fito a hankali jikinta na rawa nishin su sadam da ta rinka ji yana gurzar wani dattijo su duka ihu suke na jin daɗi ba sa ko tsoron Allah ga kofa a buɗe baya tsoron wani ko zai iya faɗowa wayarta ta zaro ta fara ɗaukar shi foto a hankali tana yi gabanta na bugawa kamun kuma ta tuno maganar anti Aisha ko ki masa bidiyo da saurinta ta fara daukar sa bidiyo kafafuwan tana neman yarda ita saboda yunwar da ta cika ta ido ta limshe idan ba za ta so ta iya kallon abin da yake ba kutumar jan boran uba ne kike ma bidiyo suna a wani irin zabare ta bude idanunta suka yi ido hudu da shi suka yi ido hudu da su biyu suna kokarin sanya wando a rikice take kallon kofa tana kuma kallon shi ganin ya dun faro ta gadan gadan ta ji wani karfi ya zo mata a guje ta yi hanyar fita cikin sa'a gate din ma a saye yake budewa ta yi da gudun da bata san za ta iya ba ta fita bata tsaya a ko ina ba sai zauren gidan inna tana mai da kofa ta rufe kamun ta faɗi tim ba numfashi sadanko a gegece fito yana kalle kalle ko mai kama da ita bai gani ba jikinsa rawa ya ɗauka yana mai ɗora hannu a ka ya ce shi kenan ta gama da ni ta tona min asiri yanzu da wani ido zan kalli mahaifinta kila ma gida ta yi tunowa da hakan ya sa shi zabara ya fada motarsa ko magana bai ma wannan dattijon da ke kwance ko a jikinsa ba ya shiga mota ya tashe ta ya nema ya neme ta duk wata tashar da ya san za ta iya zuwa ya je amma shiru bai ganta ba inna da shanyar kayan wankinta ta ji faduwar abu da ruba kyaure lokaci daya da sauri ta ajiye tana faɗin subhanallahi menene haka ta nufi zauren dangane ma idanunta turus ta ja ta tsaya ganin mace kwance kamar gawa sai uban kuɗi da wayarta da ke gefe duk sun zube sabara ta yi tana ɗora hannu a kata koma ciki da gudu tana kwala mu shakira da kira iya miƙewa ya fito yana tafiya a hankali hannunsa dafa da saitin zuciyarsa da ke mai wani irin nauyi da ciwo habib habibi ga, ga, gawa aka ajiye mana a soro na shiga uku na lalace cewar inna da kyar jikinta na rawa bai ce komai ba sai fita da yayi yana bin bango inna ta bi bayansa a tsorace ko kula da yanayin shi ba ta yi ba tsaye yana kare mata kallo yana jin buguwar zuciyarsa na karuwa wanda ke tabbatar mai da in yana kusa da husna ne kawai yake jin haka inna husna ce ya ce yana zamewa ya zauna don kafarsa ba za ta iya ɗaukarsa ba bai san a wani matsayi zai same ta ba shin matatta ko rayayya kai da baka ga fuskarta ba ya za a yi ka gane habib inna taimake ni ki buɗe ta don allah ya ce cikin karaya baki ɗaya jikinta rawa yake ta bude hijab ɗin da ta rufe fuskar Husna sai ga ta ko ta bayyana. Husna inna ta kwala mata kira tana fashewa da kuka tare da jijigata amma shiru. Tun sadda asasan Yashik ya tabbata na ganin kyakkyawar fuskar ta ya zabura ya mike baki ɗaya jawo ta jikinsa yayi mata daukar yan yara kane ya saki kuka sosai yana dora kwantaccen gemunsa akan goshinta. kamun a hankali ya fara hura mata iskan bakinsa cikin hanci amma shiru bata yi ko motsi ba taimake ta Habib dan Allah inna ta ce cikin tashin hankali jarumta ya aro yana jin faduwar gaba a hankali ya bude dan karamin bakin ta kamun ya zura nashi a ciki kunnen shi yasa ya toshe hancinta cikin lallabawa a hankali ya fara hora mata iskan bakinsa da sauri sauri like 5 minutes ta ja wata ajiyar zuciya da karfi har sau uku amma bata bude ido ba da sauri zara bakinsa kane ya dauke ta kamar babu yayi hanyar ɗakin inna da ita ko da ya shiga tsayayye mai yana mai kare ma ɗakin kallo a karo na farko da ya ji takaicin rashin katifar da basu da shi kasa ya ajiye ta kamun ya shiga ɗakin shi da kafin ya shiga dakin shi da sauri ga baki ɗaya jikunan kayan shi ya jawo ya fito ya shiga ɗakin inna yana shiga ya hau zazzage su kayansa wakakku gogaggu cikin sauri ya fara warware su yana baza su yana sanya wani kan wani cikin sauri inna ko jijjiga wasu na kawai take da har lokacin bata bude idanu ba sai birgita take sai da ya shirya kayansa tsaf ya baza su yawancinsu duk farare ne ya ɗaura hannun shi ya ji taushi kamin ya matsa ya karɓe ta daga hannun inna ya kwantar da ita akai. rawanin safari ta ya ɗauka ya fita ya jawo shi da ya jiko shi da ruwa kamin ya dawo ya fara goge goshinta yana ɗan yarfa mata leman ruwa a hankali ta fara bude idanunta kamin ta sauke su akan fuskarsa alhamdulillah ya furta yana sakar mata marmashi ya shek na husna sannu shek ya ce a hankali ta ce shek wayata don allah wayata ita ce hujjata ina take In da ke kuka ganin yadda husna ta dawo kamar skeleto ta ce ga ta nan husna habibi samu mata abin da za ta ce da sauri ya miƙe ya shiga ɗakinsa ya hau bincike ɗari bakwai kawai rai shi jiya ya ba da yan kuɗaɗensa a so mai littattafai da ya san haka da bai bayar ba fita yayi kai tsaye wajen mai shayin bakin hanya ya siyo ruwan Lipton cup ɗaya da bread sa aka soya mai kwai hudu kamun ya juyo kamar ya kife ya bude shagonsa ya kwaso madara da yawa da milo suga ya shigo gidan daman daman kauri ya mata kamun ya shiga ɗakin ya tallako kanta da taimakon inna tunda ya kafa mata a baki ta fara daddaka ko tsayawa ba ta yi ba sosai ta ba su tausayi don kokin taba don kokin ta bari a janye a haɗa da bread din taki sake fita yayi da sauri ya canja da sauran canjin ya sake sawo mata wani ya hada mata a nan ne ta bude idananta tana kallon sa ya fara bata tare da bread din ta ci shi ma sai da ta cinye shi kamun ya dora mata da kwanta ci kadan ta juya kai alamar ta koshi kamun ya fita ya debo mata ruwa har ta yi bacci ko da ya dawo inna ta ce ya ajiye ruwan ya barta tana bukatar hutu kai ya jinjina kamun ya ce ina kin ga yadda ta dawo kuwa ko ido na ne kai ta girgiza ta ce tun ɗazu abin da ke sani kuka kenan ya kamar wacce ta yi ciwon mutuwa yanzu abin da ya kamata ka kira family nata su zo su gane mai idanunsu bai dace a bar ta nan ba tana buƙatar kulawa habib kai ya jinjina kamun ya ce bari in fara siyo ƙarin ruwa in ɗora mata ta yadda in ta tashi za ta iya jin ƙwarin jiki kai kawai ta ɗaga mai fita yana sake bincika ɗakin amma ba shi da komai wayar hannun shi ya kalla kamun ya fita da sauri bakin hanyar ya je shagon wani mai communication ya bashi wayar akan ya bashi kuɗin ta jinjina ta yayi kamin ya ce Allah ya gafarta malam me yasa zaka sai da wayarka mai kyau haka duka yaushe ka siye ta murmushi ya ce babu damuwa ba ni karama sai ka bani sauran canjin karama ya bashi da cikon dubu 25 ita ya tsaya a Mubek Pharmacy ya siyo drip da allurai ya dawo gidan anan ya ɗora mata kana suka yi jigum jigum sai ma inna ta yi karfin halin cewa dan Allah latso min yan gidansu su san halin da yarsu take a ciki wayata wayarta ya dauka dan nemowa anan idan sai ya ci karo da abu da ya ci karo da abu mafi muni da bai taba ganin ba bai taba gani ba a rayuwarsa kenan duk abin da ake tunanin mijin Husna na yi da gaske ne tsinke bidiyon yayi kamin ya shiga kwantak ɗinta ya ga sunan mutum biyar ne kawai Abba na, ya Aisha ya Amina ummana malamina su ne kawai da sauri ya duba receiving call ɗinta a nan ya ga tafi waya da ya Aisha akan kowa kira ya danna mata kamun ya ji an ɗauka ya miƙa ma inna hello Husna kina lafiya anti Aisha ta ce assalamu alaikum ba Husna bace cewar inna subhanallah wace ce Aisha ta ce a firgice inna ta ce makwabciyar ta ce ga Husna nan ba ta da lafiya dan Allah in kin samu lokaci ki zo ku tafi da ita gida kuka Aisha ta fara sosai tana haɗa inna da Allah akan ta faɗa mata kanwarta ko dai ta mutu ne rauni irin namu na mata yasa sa na fashewa da kuka ya na ganin haka ya karɓi wayar a natse ya ma Aisha magana tare da tabbatar mata da Husna bata mutu ba ajiyar zuciya ta sauke dan Allah dan uwa ka kular min da ita gobe da safe ina hanyar zuwa yanzu muna nan a asibiti abban mu aka kwantar dan Allah in na taho yanzu za su iya fuskantar wani abu amma gobe asabar fari za mu za mu taso babu damuwa dama don ku sani ne ya ce yana sauke wayar inna ta ce kaga gwara haka su zo su ga yanda yar uwarsu ta dawo bai ce komai bai tashi sauran kuɗin hannun shi sai sayayyan kayan abinci wanda zai sa wanda zai musu kwana biyu har da kayan marmari ya siyo wa husuna. da riguna guda biyu kana ya zauna a gefen ta? sallah kawai ke ta da su ita ma sai yayi ya dawo inna ta yi ranar ini suka yi basu ci komai ba sai tsaranta suke sadam a wani ranar manyan alhazawa ini suka yi kiransa amma bai ɗauka ba wani masifaffen tsoro yake ji wanda tunda ya gama balayinsa bai ga husna ba ya siyo abin da zai ciyar da gidan ya shige ya kulle ko ina bai sake fitowa ba ya tsine ma husna ya fa a kirga in ya ji ringin din wayarsa yan hancinsa kaɗawa suke gani yake kamar abba zai kira sai ce mai yana kofar gida duk wanda zai kira shi abokin harkarsa kin ɗauka yake haka ini su kuku cikin tashin hankali sai yamma usna ta falka da sauri shek ya cire mata ƙara ruwan kane ya ce sannu idanta da suka lutse ciki tsaba rama ta ɗago ta zuba mai kamun a hankali ta ce na gode da abin da kuka yi min inna Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ku Amin ta ce tare da faɗin wace irin jinya kika yi da kika dawo haka. Ta ce in na bani da abin da zan ci sai ruwa baya bani komai. Shake ce ya isa haka nan. Za ki iya alwala? Dan in ya ce zai ji abin da aka yi mata kuka zai yi ba zai so kuma haka ba. Kai ta ɗaga mai don sosai ta ji ƙwarin jikinta saboda ruwa da alluran da ta sha. Inna ta taimaka mata ta yi alwala ta yi sallolinta daga zaune don tana jin jiri-jiri. Kayan fure da ya siyo ya ajiye mata ta shiga ci sosai kamun ta sha ruwa ta jingina da bango ta lumshe ido. ina ina wayata ta ce ga sunan husuna, har ma da kuɗin ki inna ki bani dubu biyu in yi kuɗin mota sauran ki ajiye ki sai wani abu na gida ni gida zani ya shake ce ki yi hakuri ki kwana a nan gobe 'yan gidanku za su zo shiru ta tana mai da numfashi don komai kewa ba ta iyawa balle a je zancen tafiya haka suka rinka ba ta kulawa motsi kaɗan sun ce mai take so me za a mata sai magaraba inna ta samu ta musu girkin taliya da gwalgwajiya suka ci suka suka ci su duka har da Husna Kana ta yi isha'i ta kwanta washe gari tara su Aisha suka shigo unguwar da taimakon Sheikh suka gane inda take lokacin da suka shigo layin da kanshi ya fita daidai sadda motar su ta tsaya wajen gate makarantar su Husna da ya musu kwatance Anti Aisha ce ta fito da Antimina dukkan su idanunsa a kumbare sai mazajensu da suka buɗe motar suka fito suna mai miƙa mashi hannu cikin kamala don tun daga sakin fuskar ta da ya tun daga sakin fuskar da ya musu suka gane shine suke waya da shi sanin ta hanya ya musu su Aisha suka gaida shi ya amsa yana mai nuna musu gidan da sauransu suka fada gidan da sallama inna ta fito ta amsa tana musu sanar da zuwa Gaishe ta suka yi ta amsa da fara'a tana gwada musu ɗakin da Husna take. Shiga suka yi inda suka iske ta zaune ta yi tagumi tana kallon wuri ɗaya. suna haɗa ido da Aisha wani rauni ya darar musu su duka suka fashe da kuka suna rungume Husna. Ina da ke tsaye tana share hawaye ta ce haba dan Allah Aisha to, ke da kike babba aiki ya kamata a ce kin lallashe su amma sai ki ta kuka dan Allah ki hakuri in ta ga kuna kuka ai hawayenta ba zai tsaya ba cikin fushi Aisha ta dago jajayen idanunta ta ce inna wallahi sai na kashe Saddam da hannuna zan cika mai wuka in ya so ni ma in kare rayuwata a gidan yari inna jibiyan da ya maida min yar uwa inna jibiyan da ya maida autar mu inna wai kin san wace ce Husna ada wayar ta zaro ta shiga nuna mai inna hoton Husna tana budurwa ga ta nan da kakkiya na kam hawayenta ma ya kasa tsayuwa sai shafa wuyan Husna take cike da kashi da ke cike da kashi kamun ta ce Allah ya miki sakayya insha Allah tun a duniya zai girbi abin da ya shuka Aisha ce ta tashi daidai lokacin da su Sheikh suka shigo a fusace take tafiya mijinta da ya san halinta ya rungumo ta ya sa ta a jikinsa yana mai shafa bayanta lokaci ɗaya ta sakar mai kuka ta ce abban hanan zo ka ga yadda matsiyacin nan ya mayar min da yar uwa ta ji hannunsa suka shiga ɗakin da wasu nake zaune take zaune sai bin su take da jajayen idanunta baki ɗaya mazajen nasu sun girgiza mijin Aisha da ya kasance soja ya miƙe ya ce aiko zai fuskanci hukunci daidai da abin da ya aikata ina ta ce ku yi hakuri da katsalandar da zan muku ni ina ga ku yi da na gida kawai a fara kula da ita dan da ya ga ta gudu kuma kun san ba zai zauna ba gwara ta koma gida ta ji sauki a wannan lokacin sai a dawo batun shi kana ina da tabbacin ya dangana da an rabu da shi zai ci gaba da abin da yake mu kuma anan za mu sa ido sosai akan gidan nasa shigarsa da fitarsa duk da yanzu ina zargin zai iya guduwa kar a kama shi amma ai na san zai dawo ko ba jima ko ba dade ko mijin Amina ya ce wannan shawara ta ki tayi sai dai mu ma ga baki ɗaya hankalinmu ba a kwance yake ba a can domin abba ne ba shi da lafiya kana ba zan so a ce ya ga usna a halin da take ciki ba gwara ta dan murmure yanda yake cikin wannan tension din ya ganta a haka komai zai iya faruwa da shi abin da fama fata kana ina so abba ya kama wannan tsinannen ido da ido don haka inna don girman Allah muna roƙon alfarma da husna ta zauna a hannunki zuwa sati mai zuwa ta yanda zai sakankance abba ba zai nema ba a wannan ranar sai mu mai da mikiya mu duka a kama shi baki ɗaya suka amince da haka anan mazan suka fita har da shek su kuma su aisha suka tashi suka zage suna gyara gidan inna da bai da wani datti girki inna ta musu shinkafa da wake suka zauna suka ci suna ta lallashin Husna tun bata musu magana tun bata musu magana har ta fara suka bata abinci ta ce kana su Aisha suka dauki wayarta suka ga abin da Saddam ke yi Hankalin su ya tashi karfe uku aka fara shigowa da kaya niki-niki gidan inna manyan katifu guda biyu sai bedsheet masu kyau da taushi har da kayan kallo madaidaita da karamin fridge sai madaidaitun buhunnan na kayan abinci shinkafa fulawa shinkafar tuwo sai katon katon na taliya indomi da duk wani abin da mutum zai bukata ina ce ta fito tana salati tare da sakin baki tana ganin kayan da suka cika rabin tsakar gidanta da shi a tsawace ta ce habibi me haka ka bar su suka yi nawaye ba dai suna nufin don wasu na zata kwana biyu ba suka mana wannan sayayyar to maza ku kwashe su kama in bata muku rai cikin sanyi ya ce inna wallahi wallahi na haɗa su da Allah amma suka yi ta rantsuwa wai sai sun siyo na ce su ba ta katifa kawai wai aiki suka yi mawa mijin aisha ce inna a yanzu ke uwa ce majingina ga husna ga dubban mutane amma da yake ke mai kyautatawa ce a gare ta a wajen ki ta doso duk da ba ta cikin nutsuwarta inna da yake domin Allah kike tare da ita jibi har yanzu idan ku kumbure suke tsabar kuka me za mu yi wa masoyan kanwar mu in ba wadata su da abin da ba su da shi ba tsabar tausayi kayansa ya sa mata dan ta samu sauki kuma ko da ta tashi bai ɗauke ba har lokacin da muka zo ina da tabbacin a kai ta kwana su aisha ne suka fito suka fara kwasar kayan suka jere su a ɗakin inna gudar katifar suka kai ɗakin shek take wajen ya haska inna ta hau musu godiya da sanya albarka har da hawayenta abinci ta kawo musu ɗakin shek anan suka ci suka koshi suka yi sallar la'asar kamin suka fara shirin tafiya mijin mema ya kalli shek ya ce dan balarabe ba ni numban ka ka koya min larabci dan ni ban yarda kai din bahaushe ne ba wallahi murmushi yayi kamun ya sanya mishi kamun sannan ya sanya mishi ya kira anan shek ya fito da wayarsa gaban aljihu yace gata ta shigo zan yi saving da sabon aboki cikin mamaki yace yanzu wannan wayar kake rikewa rakani toilet har kana gani da ita murmushi shek yayi yace na fi ka gani mikewa suka yi suka fito su Aisha ma suka ma in sallama zuwa lokacin sosai husna ta yaye ta dawo nutsuwar ta har rakiya ta musu ta ce su gaita abba da jiki bayan fitar su suka koma ɗaki shakku mai shigo ya ce husna sannu da sannu ba komai ko kallon shi ta yi sosai tana limshe ido don wani irin begen shi da wani abu mai kamar soso ta tashi da shi a kanta tunda take bata taba jin son abu ba sosai kamar yadda ta ji tana son kasancewa da shek ya dai yan matan inna suka zuban ido ko kin manta ni ne cewar shek yana murmushi kai kyau tace cikin kasa da murya ba tare da ta san maganar ta fito ba Kallon ta yi sosai tare da sakin murmushi yana jin zuciyar zuciyarsa wasai yace kin fi ni kyau ummana zan shiga makaranta in zan dawo me kike so kummin komai ba abin da nake so a dawo lafiya tace tana murmushi Allah ya sa ya ce bata sa fes yana fita motarsa Aisha na tsayawa a kofar gidan da sauri ya karasa yana faɗin subhanallahi ba dai mantuwa kuka yi ba mijin mina ne ya fito hannun shi rike da babbar leda ya ce gashi ta hannunka ka ba inna ya za a yi dan balarabe na rike karamar waya da wacce za mu rinka ganin fuskar kyakkyawar abokinmu abu hanan ya ce da mijin aisha gira kawai ya ɗaga musu yana sakin murmushi Allah sarki gabaki ɗaya jikin shek sanyi ya ya bude baki zai yi magana abban Hanan ya ce ya shek dan Allah kar ka mayar da hannun kyauta baya yanzu ba baki ɗayan mu mun zama abu ɗaya don Allah ka karɓa kawai wallahi muna jin ka har cikin jinin jikin mu ai sa'a ce yin abota da balarabe kamar ka shek ya hada hannayensa ya ce jazakallahu amin suka amsa suka yi mai sallama suka wuce da wayar ya wuce makaranta yana sake jaddada buwaye gagara misali buwaya ta ubangiji ka bada kalilan Allah ya baka kasiran husna alkhairi ce a rayuwarsa kullum roƙon shi Allah ya yaye mai san da yake mata matsayinta na matar aure amma kullum daɗajinta yake tana ratsa lungu da soko da sako na jikinsa a yau cikin kuzari ya shiga makaranta inda ya koyar da yara tun da ba ranar tafis ba ne kana ya fito ya zauna a ofis yana warware ledar wayar nan ya ga sabuwar iphone mai shegen kyau ta zamani sosai ya ji daɗi ya kuma sake musu addu'a da fatan sauka lafiya caji ya sanya kamun ya ɗauki karamar wayar ya fara jujjuyawa duk yanda ya so ya daure akan a zalzalarsa da zuciyarsa ke yi kasawa yayi haka ya lalubo lambar suna ya danna mata kira a daidai lokacin da ita kanta kwance take ta limshe ido tana tunanin karamcin malamin nata gare ta tana ji wani bege da shauki a kansa tana ji ina ma za ta iya da ta kira sa da da ta kira sa ta rinka masa godiya wayar ta ce ta katse mata tunaninta ganin shi ne cikin mamaki da farin ciki ta ce ɗan halak kaki ambato ɗauka ta yi cikin nutsuwa haɗi da yin sallama amsawa ya yi yana sauke ajiyar zuciya kamin ya ce ummana ya jikin naki alhamdulillah ya shi na jin komai a yanzu cikin farin ciki ya ce da gaske in mm, ta bashi amsa tana murmushi me zan kawo miki cikin kasa da murya sosai ta ce da ta ne da kulawarka ta ishe ni ina sake godiya Allah ya bar mu tare har aljanna murmushi mai sauti yayi kamun ya ce in mm, na kenan amma sai an jima ki kula ya kashe wayar ta dade kamun ta sauke wayar a kunnanta ta daura shi a kirjinta ta matse da karfi tana jin ta cikin shauki da begensa ko ta ina shi yayi tana son irin miji kamar sa da zai ce zai aure ta da babu abin da zai hana ta amincewa sai dai ta san a yanayin kyau da tsari na shik yafi karfanta ita ba ajinsa bace ta san haka a haka awanni suka yi ta shudewa suna zama kwanaki har yau ta kama husna kwanan ta biyar a gidan inna wanda zuwa lokacin ta warke sumul sai abin da ba a rasa ba dan har lokacin ba ta dawo yanda take ba a gefe guda kuma wata irin sassanyar shakuwa suka yi ita da malamin nata wacce har tsoro take ba inna sai dai ta ja bakinta ta yi gum sadam wani kwana da yawa biyu ganin kwana biyu har zuwa biyar abba bai neme sa ba ya fara tunanin kila ma husna ta je gida ba ko a hanyar ta ta zuwa kila ma ta yi accident ta mutu wannan ba hagon tunanin ya sa shi daga wayar shi ya shiga kiran abba tun yadda abba ke magana cikin sanyi ya sa ya rikice ya ce abban ba dai baka da lafiya ba abba ya yi murmushi ya ce jiki alhamdulillah sadam ya husnatina take da fatan kuna lafiya fuska ya mutsa min ya ce eh abba alhamdulillah ta ma je ganin likita amma za mu so mu za mu zo mu ganka cikin satin nan ya karasa cikin rawar murya abba ya ce a asadam ka bar shi ka ga yanayin jikin nata in na ji sauki ina zo in kuma rai yayi halinsa to ku gafarce ni yarana wani irin rawa ya miƙe yana takawa kamun kuma ya daddage ya fashe da kuka a rikice yake faɗin Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin matar aure kashi na takwas wani hamshakin alhaji da ke zaune kusa da shi ya dafa sa tare da cewa maji daɗi sunan da suke kiran shi da shi kenan ka barata ka sa mata kaza ta ci albarkacinka ina cewa ita ce kake bani labari saram ya ce ita ce bashigiyar ha ha ha ya yi dariya tare da tashi ya zuba ma husna shinkafa da miya lafiyayya ya ɗauki wani plate ya zuba mata pepe chicken ɗin da ke ta tarari sai kamshi yake kana ya tsiyaye wani lemo da ke cikin wani glass ya ɗora. da kanshi da kanshi